Mika Sura biyar An yi alkawarin mai mulki daga Betlehem Ki tattara sojojinki, ya ke birnin mayaƙa, gama an kewaye mu da yaƙi, za su bugi kumatun mai mulkin Isra'ila da sandar ƙarfe, amma ke Betlehem ta Efrata, ko da yake ke ƙarama ce daga cikin zuriyarki a Yahuda, daga cikinki. wani zai zo domina wanda zai yi mulkin Isra'ila, wanda asalinsa tun fil azal ne, saboda haka za a yashe Isra'ila har sai wadda take naƙuda ta haihu, sauran 'yan uwansa kuma sun dawo su haɗu da Isra'ilawa, zai tsaya ya yi kiwon garkensa da ƙarfin Ubangiji. cikin girman sunan Ubangiji Allahnsa, za su kuma zauna lafiya, gama girmansa za tă kai har ƙarshen duniya, zai kuma zama salamarsu. Sa'ad da asuriyawa suka kawo wa ƙasarmu hari, suka tattake kagarinmu, za mu tā da makiyaya bakwai, har ma shugabannin mutane takwas su yi gaba da su, za su yi mulkin ƙasar Assuriya da takobi, ƙasar Nimrod kuma da zaren takobi; zai cece mu daga hannun Assuriyawa sa'ad da suka kawo wa ƙasarmu hari suka kuma tattake zuwa cikin yakokinmu. raguwar Yaƙub za ta kasance a tsakiyar mutane masu yawa kamar raɓa daga Ubangiji, kamar yayyafi a kan ciyawa. wanda ba ya jiran mutum ko kuma ya dakata wa ɗan adam, raguwar Yaƙub za ta kasance tare da al'ummai, a cikin mutane masu yawa, kamar zaki a cikin sauran namun jeji, kamar ɗan zaki cikin garken tumaki, wanda yake tattaka ya kuma yi kaca-kaca da su sa'ad da yake ratsa a cikinsu. ba kuwa wanda zai cece su; za a ɗaga hannunka cikin nasara a kan abokan gābanka, za a hallaka maƙiyanka duka, a wannan rana, in ji Ubangiji, zan hallaka dawakanku daga cikinku, in kuma rurrushe kekunan yaƙinku; zan hallaka biranen ƙasarku, in yi rugu rugu da dukkan katangunku, zan kawar da maitarku. ba za a ƙara yin sihiri ba, zan sassare dukan gumakan da kuka sassaƙa da keɓaɓɓun duwatsunku a cikinku, nan gaba ba za ku ƙara rusuna wa aikin hannuwanku ba, zan tumɓuke daga gare ku ginshiƙan Asheranku, in kuma rurrushe biranenku, zan yi ramuwa cikin fushi da hasala a kan al'umman da ba su yi mini biyayya ba.